radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sallallahu masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio vh na wani lokaci da fata ana cikin kushin lafiya ga abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka da shirin nan na guzuran hanya bayan sa akwai shirin kiɗe-kiɗen yawa wanda shi za mu kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya idan sauran lokaci mu duba wasu daga cikin labaran da aka saurara mai ban kwana da ku wanda suna jiran abin da za a saurara kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar takwas ga watan Oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha ga watar biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 94 da suka gabata a ranar irin ta yau bayan sabanin da ya tashi a tsakanin ayatollah sayyid hassan mudarris babban malamin addini na kasar iran kuma lokaci guda dan majalisar dokokin kasar sa da sarki da zafi da karshe da sarki ya tura sojojinsa suka kutsa cikin gidan malamin sannan suka yi masa duka mai tsanani wanda ya ja masa raunuka masu tsanani a jikinsa sannan kuma suka kama iyalansa da kuma danginsa da ƙarshe dai sarkin ya ba da umarnin a yi masa ɗaurin talala a garin kasmar wanda yake arewa maso gabacin kasar inda daga baya kuma sarkin ya bayar da umarni aka kashe shi ta hanyar shayar da shi guba said hassan mudarris ba kasancewa babban malamin addini a lokaci guda kuma ya kasance a sahun gaba wajen shiga cikin harkokin gudanarwa na siyasa inda ya kasance malami na farko wanda ya jagoranci malamai da masana suka shiga cikin majalisar dokoki tare da yi mata garan bawul ta yadda za ta rika kare haƙƙoƙin 'yan ƙasa da kuma kiyaye ka'idoji na musulunci da kuma kalubalantar manufofin turawa 'yan mulkin mallaka waɗanda suke iko da ƙasar iran a lokacin ta hanyar sarki sha wanda suka naɗa shi yana yi musu hidima da kuma ba su damar wawura arziki da allah ya huwace wa ƙasar inda said mudarris ya kawo ma turawa babban cikas akan wannan manufa tasu. daga ƙarshe masu saurari ko san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau wata takwas ga watan oktoban shekara ta dubu biyu da biyar aka yi wata girgizar ƙasa mai ƙarfi a yankin kashmir na ƙasar pakistan wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma lalata gidaje masu tarin yawa girgizar ƙasar daya tana da ƙarfin ma'aunin rica bakwai da ɗigo shida sannan ta yi sanadiyar mutuwar mutane dubu casa'in a yankin na kashmir a inda ta rusa gidajen mutane miliyan uku da dubu ɗari wannan girgizar kasa dai ita ce mafi muni wadda aka taɓa yi a tarihin ƙasar pakistan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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 kasar habasha kuwa an ɗage shawarwarin da ɓangarorin da ke rikici da juna suka shirya gudanarwa kan yankin tigray kasar chadi ta sanar da tsawaita wa'adin mika mulki ga hannun farar hula yanzu kuma ga labaran da ke dake maciyoyi da dama a kasar siriya sarwaito cewa sojojin mamaya na amurka suna ci gaba da wawure albarkatun man fetur na yankuna waɗanda suka mamaye a kasar siriya inda algeria suka fice da tankokin mai guda hamsin zuwa sansanoninsu da ke cikin kasar iraki rahotannin da wasu kawafin yada labarai suka bayar sun ce wasu ayyarin motoci na dukkan man fetur guda hamsin dauke da man fetur na kasar siriya ne sojojin mamaya na amurka suka yi jigilar su zuwa yankin da ke karkashin su a kasar iraki inda suka kafa sansanonin su sun kuma shigar da motocin ne ta hanyar mashigar al-mahmudiyya ba bisa ka'ida ba a cewar wannan rahoto a cikin makonnin da suka gabata dai aikin satar man fetur na kasar siriya da sojojin amurka ke yi ya a ta'azzara inda a kwashe ɗaruruwan tankokin mai dauke da mai da kasar siriya zuwa sansanonin amurka da ke irakin kwaran talata ta gabata sojojin amurka sun kwashe wasu motoci na dakon man fetur guda 48 inda suke cikin kasar iraki da su bayan fitattakar 'yan ta'addan da'ish sojojin amurka dai kai tsaye sun mame. yankunan da 'yan ta'addan da'ish din suke a ƙasar syria musamman ma da yankunan da suke da arzikin ɗanyen man fetur inda halin yanzu sojojin amurka ne suke satar ɗanyen man fetur ɗin da kansu kamfanin dalanta labaran associated press ya nakalto wata majalisar diplomasiya na cewa tattaunawar da kungiyar tarayyar afirka ta ɗauki nauyin jagoranta domin warware rikicin yankin tigray na kasar habasha wanda aka shafe shekaru biyu ana yi ba za ta gudana kamar yadda aka riga aka tsara a ƙarshen mako ba majalar ta kara da cewa matsalolin kayan aiki ne suka haddasa tsaikon da aka samu kuma ba amince da tsarin tattaunawa ba kuma ba a sanya wata sabuwar rana domin fara gudanar da zaman ba ƙungiyar tarayyar afirka ta sanar da cewa za a gudanar da tattaunawar ne karkashin jagorancin manzan musamman na ƙungiyar au olusegun obasanjo tare da dafawar tsohon shugaban kasar kenya uhuru kenyatta kuma tsohon mataimakin shugaban kasar afirka ta kudu mulambo nukuka a ranar laraba ne dai gwamnatin tarayyar habasha ta sanar cewa ta amince da gayyatar da shugaban tarayyar afirka ya mata domin halartar zaman a kasar afirka ta kudu hukumomin yankin na tigray su ma sun sanar da cewa shirye suke su halarci tattaunawar amma sun buƙaci ƙarin haske akan tsarin tattaunawar tare dagewa akan halartar jami'an ƙasashen duniya domin sanya ido akan batun to jama'a masu haure kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kasar chad ta sanar da tsayuta wa'adin miƙa mulki ga fararen hula da kalla karin shekaru biyu a daidai lokacin da ake shirin kammala taron ƙasa a yau asabar tare da baiwa muhammad idris debe itno damar ci gaba da rike mukamin shugabancin gwamnatin mulkin soji kuma ba shi damar tsayawa takarar shugabancin ƙasa ɗarurin wakilan da suka halarci taron ruwan wakilan ƙungiyoyin da suka halarci taron sasantawa ne dai suka goyi bayan shirin an kaddamar da wannan tattaunawa ta ƙasa ce a ranar 20 ga watan agusta watanni goma sha shida bayan da matashin shugaban ƙasar janar muhammad idris debi mai shekaru 37 ya hau ga shugabancin ƙasar chadi washe garin rasuwar mahaifinsa idris debi etino wanda aka kashe a fagen daga a ranar 21 ga watan afrilun shekara ta 2021 dakarun najeriya karkashin runduna ta musamman ta operation haɗin kai sun cafke 'yan ta'adda akalla 79 tare da masu taimaka masu a yankin arewa maso gabacin najeriya darakta mai kula da harkokin yada labarai na ma'aikatar tsaro manjojanar musa dan madami shine bayyana hakan a jiya a abuja manjo janar dan ikara da cewa sojojin najeriya sun kashe 'yan ta'adda da dama yayin farmakin da suka kaddamar a kansu ta sama da ƙasa tare da kubutar da mutane goma sha hudu wadanda suka yi garkuwa da su cikin su kuwa har da 'yan matan chibok guda biyu a tsawon makonni biyu da aka kwashe ana artabin ta jama'a masu ware karshen labaran duniyar kenan. To da laban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin nan na guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzirin hanya shirin da muke kawo muku maganganu na magabata da ma ayoyi na alkur'ani da hadisai domin shiryarwa akan wani abu wanda muka rike shi ya zama mana guziri to lallai in Allah ya kai mu lokacin da za mu haɗu da shi wannan hanya da muka kama ta haɗuwa da Allah wato hanya mu ta koma zuwa gare shi wannan abun da muka yi riko to zai zama mana guziri a ranar kiyama to har yau muna bayani ne akan al'amura da suka shafi ilimi kuma kamar yadda muka sani ne Allah subhanahu ta'ala mun kawo bayanai da dama daga alkur'ani daga hadisai da ainihin yake nuna mana muhimmancin ilimi da kuma tashi wajen nemansa to a cikin wani bahasi yau da mu so da shi shine dangane da mutumin da ya yi karatun ga ilimin ya same shi amma kuma wasu lokuta sai ya dinga rife ilimin ya ɓoye shi ya dinga ƙi bayyana shi to shi ma akwai wasu matsayi da ainihin yake da shi dangane da rashin riko da guziri mai muhimmanci da ya sarayar da wannan to shi ma za mu gani a cikin maganganu musamman za mu fara da ayoyin alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul bakara aya ta tara yana cewa bismillahir rahmanir rahim innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda lalle waɗannan waɗanda suke ɓoye abinda muka saukar na daga bayanai wanda suke fitattu Bayyana abubuwan da suke gasu nan a fitattu ne a fili suke walhuda da kuma shirya min ba'ad ma bayyana hulina bayan mun bayyana su ga mutane fil kitabi a cikin littafi waɗanda suke ɓoyewa abubuwa ne bayyananu ba wai ɓoyayyu ba Allah ya bayanin su sannan shirya ce ga ta nan Allah subhanahu ta'ala ya bayyana ta ga al'umma a cikin littafinsa mai tsarki to waɗannan waɗanda suke ɓoyewa ba sa bayyana wa mutane yadda abin yake Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun waɗannan ubangiji subhanahu ta'ala da kansa yana la'antar su sannan kuma duk mai son yayi la'ana ma yana la'antar irin waɗannan mutanen wai wannan abu ne mai muhimmanci dangane da fahimtar wannan ayan na yaktumuna waɗanda suke ɓoyewa ɓoye ilimi ba wani abu ne fa wanda yake mai sauƙi ga wanda yake da ilimin ba kuma ilimin nan koya kake da shi ka san abu amma kana ɓoyewa ka ƙi bayyana shi yadda Allah ta'ala yake so mutane su fahimce shi ga shi kowaye ma yana shafa zai ce a ah, ai wannan abu kaza ake nufi amma kai sai ka zo ka yi wani tawilinka ka ka shigo da wasu abubuwan da ba haka ba to shine ake nufi haka ma a dai su cikin suratul bakara din aya ta 174 Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi lalle waɗannan waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na daga littafi wa yashtaruna bihi thamanan qalila sannan da shi ne suke sayan wani ɗan tumuni ƙanƙani to Allah ta'ala yake cewa ula'ika ma ya na fi butunihim illa nar waɗannan babu abin da suke ci a cikunansu illa wuta to bana haka wannan ma aya ɗin ci gaba da waccan aya na muka karanto duk kuma a suratul bakara na nuna irin mummunan ƙarshen da wanda yake ɓoye ilimi zai iya samu a rayuwarsa to ka gani mutanen da suke yaktumuna ma anzalallahu Allah ta'ala yake cewa can ma waccan aya ne maka tauci ma yaktumuna ma anzalna min albayyinat to waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suke nuna ashe mutum idan Allah ya baka ilimi kana ganin cewa kai malami ne ka san komai sai ka zo kana ɓoye waɗansu abubuwan daga shi dai an tambaye ka abu kaza me Allah yake so ya ci mana dangane da abu kaza ka san cewa ga abin da Allah yake nufi amma sai ka ɓoye shi ka ɓoye shi saboda menene saboda dan wani abu da kake samu la'alla mahukunta su azzalumai ne su suna so su wasu zalunci su akan al'umma al'ummar musulmai din nan sai aka kawo aya wannan ayan ka tabbatar cewa suka ne ga mahukuntan nan wani abu ne wanda ayan ta Allah take nuna cewa kada a yi wannan abun Allah baya son wannan abun sai aka ce akaramakallahu akwai dan wani tumuni da za mu bayar da Allah a yi wa mutane bayani kada su fahimci kaza din nan su fahimci akasin wannan abun domin a dai zauna lafiya mu abin da muke so a dai zauna lafiya watakila in sun fahimci abin cewa Allah baya son sa mu kuma abin da Allah baya so din nan muke yi to mu watakila hukumar mu tana cikin matsala mu kanmu muna cikin matsala saboda haka a dan yanda za a dan rurrufe ta yanda da an dan rurrufe din nan za su iya kasancewa sun fahimci wani abu daban bayan da ayan take ba shi kuma ga katon sa da dogon ainihin sharbi a hannu da sauransu sai ya zo ya shigo rediyo ne ko talabijin ne ido yana wani gyara murya yana cewa ƙalallahu subhanahu wa ta'ala sai ya dinga yin wani abu na tawili duk abin da zai bayyana in ya jawo ayoyin ubangiji akan wannan abin da aka ba shi kuɗi aka ce ya je kanikanci sai ya cancanja sai ya dinga shigo da wani abu kaza sai ka ga fassarar da ya yi da irin ma'anar da ya kawo ya jinkirta ayoyin da Allah ta'ala ya nufi a yi hakan saboda kurin ya an masa alkawarin za a ba shi wasu abubuwa na duniya to irinsu ne waɗanda suke ɓoye abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani ga mutane abin da Allah ya saukar domin a bayyana su ga mutane to irin ne Allah ta'ala yake ba mu labarin a waccan ayan ya ce ya la'anci irinsu. haka kuma duk wani mai son yi la'ana to ya la'anci irin waɗannan haka kuma a wannan ayan shi ma aya ta ɗari da da hudu suratul bakara ubangiji suna ta'ala yake cewa wannan kuɗin da suka karba wannan dukiyar da suka karba suka jinkirta ayoyin Allah suka ɓoye hakikanin ma'anar ta ayoyin ubangiji suna ta'ala to kar su ɗauka wannan abin da suke ci suna cin wani abu ne na al'amura na duniyan nan in kaza suka ci in rago ne aka yanka musu suka ci idan shanu aka siyo aka yanyanka musu aka musu farfesu aka soya masa suka ci to Allah yake cewa ma ya aka nuna fi butunihim illa nar ba abin da suke ci a cikunan su ta wannan kuɗin da da aka ba su na ɓoye ayoyin Allah ta'ala ma'anar ayoyin Allah suka ɓoye to ba abin da suke ci ba naman sa suka ci ba ba kaza suka ci ba a'a illa nar Allah yake cewa wuta suka ci a cikunansu wannan wutar kuma tabbas wutar ce suke ci ba ko za su tabbatar haka ba sai lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya zo daukan rayukansu ko kuma lokacin da Allah ta'ala ya fito da su daga kabarurukansu ko kuma sun shiga cikin kabarurukan nan ne za su tabbata ashe wutan ne suke cinta saboda haka wannan shine lokacin tajassumul a'mal lokacin da ayyukan mutum za su zama a fili ga su sun fito to muna kuma da wani hadisi duk da cewa an ce lokacin ya karanto akwai a hadisi shi ma da ya zo daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa katimul ilma yal'anuhu kullu shay'in wanda yake ɓoye ilimi komai da komai yana la'antarsa hatta hutu fil bahri yake cewa hatta wato kifi a cikin kogi wa fis sama da kuma tsuntsuma da yake sama yana yawo a sama yace to ko waɗannan ma suna la'antar duk mutumin da yake ɓoye ilimi wannan hadisi hadisi ne daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana ya zo a cikin littafin kanzul umal wato kenan za mu iya samun wannan hadisi a cikin wannan littafi akwai kuma hadisi da shi ma da ya zo daga rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin ya zo a cikin bihar anwar yake cewa inna ma ayyuma rajulin atahu Allahu ilman duk wani mutum da Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ilimi fakatamahu sai ya ɓoye wannan ilimin wa huwa wa huwa yu'allimuhu wa sai ya ɓoye ilimin wa huwa ya'lamuhu bayan ya san ilimin amma sai ya ɓoye shi rasulullah ke fa yake wannan magana fa duk mutumin da Allah ya bashi ilimi fakatan mahu sai ya boye ilimin wa ya alamu bayan ya san ya san abun aka ce akar makallawa abu kaza ake son kai mana bayani akan kaza da kaza sai ya ga in ya faɗi yadda abun yake watakila abun da yake samu na duniya zai saraya ko kuma wani abu nasa ko zai taba wani abu na danginsa ko wani abu na ainihin mutuncinsa da sauransu So ya ɓoye ilimin sai yake cewa Allah azza wa jalla yawmal qiyama muljaman bil jami min narin yake cewa to zai je ya haɗu da ubangiji subhanahu wa ta'ala ranar alkiyama an sanya masa linzami daga cikin linzaman wuta inna Allah wa inna raji'un masu ɓoye ilimi kenan to Allah ubangiji ya kiyashe mu da ɓoye ilimi za mu tsaya anan nan saboda lokaci sai a shirinmu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin عليك يا أجمل خلق الله. Tunzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. jama saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shirin wanda sun same ka muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishadi da kuma kayatarwa. A yau shirin namu ya gauce muku Rahimpur Drakshan ne domin jin irin waƙar da ya tanadar mana. Da fatan masu hasken zama domin jin waka a bakin mai ita in ji masu iya magana. Ai a lafiya. باشید ای برومندان ایران دریا به دریا راهمان سنگی نباشد فردایمان فردای دلتنگی نباشد در انتخاباتی که فردایش بهار است من را همچنان کشف انتظار است در انتخاباتی که فردایش بهار است من را همچنان کشف انتظار است همچنان آتش بگیرد رویای واهی همچنان آتش بگیرد با دست هامان نقل اطمینان به کاریم در انتخاباتی که پیش روی داریم با دست هامان نقل اطمینان به کاریم to don nan zamu karkare sai Allah kama can an jima da yamma za a jima da kiro na shirin kafin lokacin abin kowa da kwanaki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya